بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك يا السلام عليكم ورحمه الله da izinin Allah ta'ala kamar dai kowace juma'a a yau juma'a goma sha shida ga watan rajab wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha bakwai ga watan shida shekara ta 2011 za mu ci gaba da karatun wannan sura mai albarka suratul isra' a inda za mu tashi a aya ta 40 cicci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولا عظيما الله تعالى yake cewa af asfakum rabbukum bil banin shin yanzu ubangijinku ya zabe ku ku zama kukuna da 'ya'ya maza ya zaban muku 'ya'ya maza kenan wattakhadha min al malaikati inasa shi kuma ya riƙi 'ya'ya mata waɗanda suke mala'iku billah tunda haka suka yi kasafin suka ce ubangiji Allah madaukakin sarki yana da yaya a billah subhanallahi alazim na farko kenan na biyu kuma yayan mata ne matan kuma mala'iku ne wa qala wa innal ladzina la bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a haka suka ce waladallahu innahu lakadhibun jur Allah ta'ala ya haihu a'udhu billah matakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah subhanahu wa ta'ala shine Allah ta'ala yake cewa yanzu afa asfakum rabbukum bil banin ubangijinku ya zaban muku yaya mata kenan tunda su kuka fi so maza wattakhadha min al mala'ikati inasa shi kuma ya riki yaya mata wanda yake kuma ku ba kwaso aga wannan rabo ne suka yi suka raba suka dauki yaya maza suka bai ma Allah madauki sarki mata innakum lalle ku la taquluna wallahi kuna faɗan magana qawlan azima magana mai girman gaske nan. Walaƙaɗa sarrafna fiha da Alƙur'ani yadda karuwa maye siɗi humna illa nufura. Allah Ta'ala ya ce walaƙaɗa sarrafna haƙiƙa mun jujjuya fiha da Alƙur'ani a cikin wannan Alƙur'ani mai girma mun jujjuya mun bada misalai. mun ba da narko bayani na azaba mun ba da alkawari na aljanna mun ba da bayanai iri daban-daban tasrif kenan liyazzakaru liyazzakaru abin da yasa ake masu wannan shine dan su dauki izina su dauki darasi su wa'azantu shi yasa abin aka yi musu haka liyazzakaru dan su wa'azantu wa ma yaziduhum amma hakan ba abin da yake kara musu illa nufura face sai guje ma gaskiya kullum an yi bayani wannan sura ta bada irin wannan salo waɗannan ayoyi su bada irin bayani irin nau'uka daban-daban na jan hankali da wa'azantarwa abin da sa ake musu wannan shine domin su wa'azantu amma ko maimakon su wa'azantu sai dai da shiga jiji suke yi na fata mun fahimci wannan shi sa Allah ta'ala yake cewa ma yaziduhum ba abin da hakan yake kara musu illa nufura face sai guduwa daga abin da yake daidai za ka gansu ne ka anna muhammadu mustanfira kuma cika ce garke ne na awaki garke ne na abin nan homer na jakuna kuma wanda aka soke doron sa haka mustanfira suka ɓace suka barke a guje saboda me farrat sun yi wannan gudun ne min kaswara saboda zaki da yi masa taramikiya ka duba ga garken abin nan jakai suna su ba da baibayi ba komai garke guda a ce kawai sai zaki ya dira tsake sai za ka ga tarwatsewa kasan za su tarwatsu shi sa Allah ta'ala ke ta me fa maru an ta zikirin tu wai me sa dangane da wa'azin nan suke ja jiki ne suke kaucewa ka annahu muhammadun mustanfira kamar ka ce garke ne na awaki na jakai farrat suka gudu min kaswara saboda zaki to saboda zaki da afka musu to haka za ga kullum ana jan hankalin su kan kaza sai kuma ga suna da gudu Allah ya sauke na'am قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الله تعالى يقول ya kai wannan annabi mai daraja kace law kana ma'ahu alihatun inda tare da ubangiji akwai waɗansu alloli kama ta ƙuluna kamar yadda kuke cewa inda akwai su ɗin naka kenan ƙwallau <laughs> kana ma'ahu alihatun kama ta ƙulun ƙulka ce da su laukana ma'ahu alihatun inda tare da Allah akwai waɗansu alloli ɗin kama ta kuluna kamar yadda ku kuke faɗa inda akwai su zai faru izan to fada gau da su allolin sun nema ilazil arshi zuwa ga allan da yake da al'arshi shine wa subhanahu ta'ala sabilan sun kama wata hanya dan su ji su mai juyin mulki dan su ji su mai wani abu kaga kira ta farko kenan kwallo kana mahu alihatun kama koluna shi sai imamu shatibi rahimahullah yake cewa ya koluna an dari ya ƙuluna an dari wanda yake karanta ya ƙulun shine hafsun shine ainun da dalun shine abdullahi ibn kasir su suke karanta ya ƙulun sauran kuma suke karanta ta ƙuluna mana a ruwayar hafs ƙullau kana ma'ahu alihatun kama ya ƙuluna haka yake karantawa da shi da ibn kasir amma sauran kuma ƙullau kana ma'ahu alihatun kama ta ƙuluna mun karanta kama ta ƙuluna kamar yadda ku kuke faɗa in kuma ka karanta kama ya na kamar yadda su ɗin suke faɗa ulka ce lauka na ma'ahu alihatu inda tare da Allah wannan zai nuna maka ilimin Allah zai nuna maka wani abu na girma ilimin Allah maɗaukin sarki mun sha ta a wannan majalisi mai albarka ilimin Allah maɗaukin sarki ilimi ne da babu wani ilimi da ya kama da shi dirce baya hore baya kore cewa kai kana da ilimi shi Allah ta'ala yana da ilimi amma shi ilimin Allah ta'ala ya san abin da bai kasance ba ɗaya ya san abin da ba zai kasance ba ba wai bai kasance ba ba zai kasance ba kun gano wannan da kyau ko to in ma da zai kasance din a yaya zai kasance asalin abin ba zai kasance ba to amma kuma inda zai kasance ya zai kasance Allah ta'ala yake cewa ka ce da su laukana ma'ahu alihatun inda tare da Allah ta'ala akwai alloli akwai babu za a samu wata wata rana akwai su din babu to kenan kaga babu din ya san wannan abin mustahil abin ne da babu shi to amma in ma da zai faru me zai kasance shi ne ke cewa kama ya kuluna kama yadda suke cewa izan to dafa labta gau su waɗannan allolin da suke tare da Allah maɗaukin sarki da sun nemi ila arshi zuwa ga Allah ma'abucin al'arshi sabilan wata hanya da za su bi domin su ga sun mamaye mulkinsa wannan kuma dama ita ce ɗabi'a ta sarakuna ɗabi'a ta duk wani abin da yake wane ya tarayya wane ya tarayya kun gane wannan da kyau ko in shugaban ƙasa ne da shugaban ƙasa na kusa yana duba sauran ƙasashen da ke kusa da shi ya za ya daɗa kamfata su iya ƙara aina a nashi haka rayuwa take to kuma wani ita ce ɗabi'a ne Allah madaukakin sarki in ma da ya kasance da rawa da wadara sun yi tunanin ya za a su kai ga Allah maɗaukin sarki sai mai wani abu to haka asalan babu to in ma da zai da sun yi wannan tunanin na cikin mulki na Allah subhanahu wata'ala kenan subhanahu سبحانه وتعالى عما يقولون علوا Allah Ta'ala ya ce يقول سبحانه ya tabbata ga Allah dukkan sifofi na cika na kamala sun tabbata ga Allah madaukin sarki dukkan sifofi na tawaya sun nisantu sun tsarkaka daga barin Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki ya tsarkaka daga barin su subhanahu ya tsarkaka mana sai ka ka abin nan ka hararo dukkan sifofi na kamala cika kun sifofi sun tabbata ga Allah madaukin sarki duk wasu sifofi na gajiyawa nan na kasa sun koru ga Allah maɗaukin sarki daga cikinsu akwai riƙan 'ya'ya ai mutum yakan samu ɗa ne daga cikin manubobin lokacin da shi ya tsufa ɗan ya taimaka mashi lokacin kaza lokacin kaza na gaga akwai gajiyawa tare da shi shi kuma Allah maɗaukin sarki ba abin da yake gaje da shi wata'ala ya ɗaukaka amma ya ƙulu zalimun dangane da abin da azzalame suke cewa uluwan ya ɗaukaka fa ɗaukaka kabiran mai girman gaske subhanahu wa ta'ala kenan na'am يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم innahu kana haliman ghafura Allah ta'ala ya ce yusabbihu lahu samawati sab'u sammai bakwai da sammai bakwai suna yin tasbihi ga Allah madaukin sarki haka ya karanta yusabbihu yana mai tasbihi imamu shatibi rahimahullahu azza wa jalla yake cewa annis yusabbihu an himan shafa kayi ta anisi yusabbihu ka zama da shi mu'annas ka ce tusabbihu maimakon yusabbihu kaga yusabbihu kai tafkiri kenan tusabbihu kai ta anisi to wake ta anisi an hima shifa an shine hafs hima abu amr al-basri shifa shine hamza da kisa'i ma'ana shine kenan waɗannan su suke karanta da at-ta'anis suke cewa tusabbihu sauran da ba an faɗa ba suke cewa yusabbihu anan wannan sabanin ƙyara din ba shi da tasiri ma'ana ya fi tasiri ne da wurin nahau domin yusabbihu fi'li ne mudari'i kun gane ko marfu'un wa alamatu rafi'a dhammatu adh li tajarrudihi min an nasibi wal jazim dai kenan yanzu yana fa'il as-samawatu shine fa'ili zaka ce marfu'un wa alamatu rafi'i marfu'un bi dhamma marfu'un wa alamatu dhammatu وهو منعوت السبع نعت يتبو في الإعراب أسماء أول نعت وتوكيد وعطف ومبادل إن جيبون مالك أنا السماوات شين فائلي تتكان الفئلي دفائلي أكون أبدا دي ربا شين مي له ɗaya kenan to idan fi'ili tsakanin fi'ili da fa'ili wani abu ya raba ɗaya kenan daga cikin abin da ke sawa a yi ta'anifi na biyu as-samawat mu'annas ne majazi ba haƙiƙi ba to kuma idan fa'il ya zama mu'annas majazi ya halatta ya zama muzakkar ko ya zama mu'annas Allah ta'ala yake cewa tusabbihu lahu samawati sab'u samai bakwai suna mai tasbihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya ji samai bakwai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai samai bakwai baki ɗayansu suna ma Allah maɗaukin sarki tasbihi wal ardu da ƙasai bakwai baki ɗayansu suna ma Allah ta'ala tasbihi kaga anan sai aka ce al'ardu ba ce wal arduna ba amma kuma a ce a samawa sai a kawo guda bakwai mun sha maimaita cewar lafazin al'ard a yaren larabci kaɗan ne yake zuwa da jam'i kun gane ku saboda yana da siƙal a bakinsu to shi kuma alqur'ani ba wai wannan yana da yana da nauyi ne a wurin Allah madaukakin sarki ba a'a kasance ya sauka ne da yaran bilisan arabi mubin sai ake musu da yaran da za su gane shi za za ka tafiya sosai a larabci kafin ka samu jami'in kasa ka gane wannan da ke ku kafin ka samu jami'in kasa shi sa Allah ta'ala yake cewa abin nan Allah lazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna to min al-ardi mithlahunna Allah lazi khalaqa sab'a samawatin samai nawa bakwai sai ce wa min al-ardi mislahunna a ƙasa ma kwatan su ƙasa ma nawa kenan bakwai to kaga anan al-ardu sai ta zama al-aljinsiyya ma'ana da yake ma'ana ƙasa bakwai to sabila wasu samawati sab'u sammai bakwai suna ma Allah madaukin sarki tasbihi wal ardu da ƙasai bakwai duk suna ma Allah madaukin sarki tasbihi wa man fihin da duk abin da ke cikin su kaga anan da kawo man lil'aqil sai aka rinjayar da abin al'uqala ala ghair uqala ma'ana nan da aka ce wa man fihin da abin da ke cikin su na masu rai wannan ba yana nuna mara rai ba sa tasbihi ne domin a wata sura Allah ta'ala yana cewa yusabbihu lillahi ma fi samawati yana tasbihi ga Allah ta'ala ma fi samawat ma ga ma da ghairi aqil sai Allah ta'ala ya cire maka wannan ya ce wa in min shay'in ka sani babu wani abu illa yusabbihu bihamdi face yana tasbihi haɗi da gode ma Allah madaukin sarki yana cewa subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah babu wani abu face yana wannan to yanzu yana wani matsayi da mutum zai kai yana wata farɗarewa da mutum zai kai ya ji cewar shi ya fi ƙarfi ya bauta ma Allah madaukin sarki da in bai yi ba dubin dubata suna nan mun karanta a wannan majalisi mai albarka abin nan mai iraji mala'iku dubu saba'in da suke shiga baitul ma'amur an sun shiga ba sa sake dawa mun karanta a sharhu sunna abin nan usulul iman cewar sama ta girgiza ya cancanta ko ta girgiza domin babu wani ɗani babu wani wuri a sama face mala'iku sun yi sun cika shi daga mai ruku'i sai mai sujada sai mai kaza shi a haka yake duk kenan wannan zai yana nuna mutum ya tahi tsayin daka ya yi tasbihi yana mai haɗa da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi yana cikin manya-manyan nau'ika na ibada da Allah maɗaukin sarki a farko rukun wannan sura mun yi bayani sura gaba ɗaya Allah ta'ala ya buɗe ta da mazari na tasbihi ya ce subhanallazi asara bi abdihi laylan sannan maka kawo magana surori da Allah ta'ala ya buɗe da fi'ili madi da mudari'i da amri yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh سبح lillahi ma fi السماوات هكذا نسبح sabbih ربك الأعلى a'la ga fi'li لماضي ga fi'li لكي ga fi'li amri da ke nuna ma دك tasbihi بكوي duk أبن bakwai da ƙasai bakwai da ke hankali da wanda ba shi da hankali duk suna tasbihi ga Allah sarki walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba kwa gane tasbihin nasu amma shi wanda ake ma tasbihin yana ganewa walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ba ku gane tasbihin nasu ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ai ka lura da abinda Allah ta'ala ya baima annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wanda yake ya dan ya same shi ne ba kasafai mutane in banda annabawa ba kasafai mutane suke da shi ba saboda haka ya lissafa cikin nemomin da Allah ta'ala ya ba su yace ulimna mantiqa tayri an sanar da mu jin magana tsuntsaye kun gano wannan da ke ko ai kaga waɗannan eh, sanar da shi magana tsuntsu ai tsuntsu yana magana amma ka sai dai ka je yana kurgudu gurgudu ko yana waɗansu abubuwan da haka kawai an baka san me yake cewa ba amma annabi suleiman alaihi salatu wasallam yana jin maganar su ai gashi na ta idza ala ata idza ata ala wadin namli qalat namlatun ya ayuha namlu dukulu ya ayuha namlu dukulu masakinakum la yatimannakum sulaiman wa junuduhu wa la yash'urun fatabassama dahika min qawliha domin ya ji abin da ta faɗa shi annabi sulaiman ya ji abin da ta faɗa kuma akwai tazara mai nisa kaga ga tazara ga kuma tururuwa ce ta magana amma kuma ya ji magana hakan kuma da abin da alhuda ya zo ya ce da shi fa makasa ghairu ba'id yake cewa waji tuka min saba'in bin abin inni wajadtu mar'atan kaga duk waɗannan bayanan hudu hudu ne yake magana tsuntsu ne amma annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yake ci ya ji da abin da ya faɗa ala raman tsuntsa yake nan ko <laughs> an ce wai ya raman tsuntsa sai hankali kenan Allah ta'ala ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba ku gane tasbihin su kenan wani ya nuna mana komai da komai na tasbihi so kaga ba yana cikin tunaninka bane ka ce to da me yake tasbihi da baki ku gane wannan da ke ko Allah kaɗai ya san da me yake tasbihi din tsuntsu ne bango ne ruwa ne hadari ne komai yana tasbihi ga Allah madaukin sarki ku ne ba ku gane tasbihi din dan ba dora walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba ku gane tasbihin nasu kamar yadda bayani ya gabata innahu lalle shi ubangiji kana ya kasance haliman mai haƙuri ghafuran mai yawan gafara ai gaga abin da ya bayyana na alhuda huda da annabi suleiman ya ce sanan zuru a sadakta am kuntu minal kazibin izhab bi kitabi hadha sako aka bashi wai kasance annabi suleiman ya san mantika tsayir din kenan kun gano wannan da ke ko amma sai ka rasa ga ina kuma aka samu canfa a kama shi a yanka a hada da jinin da waye da waye a ci maganin karatu Allah Ta ya ji malam Jafar ya ce wasu sun yi haka din ko ta da su wuce ba aka hanyar su ta zuwa bakara <laughs> ka gane ko ai sai ka kwamu amma ina kai na diban jini kuma ka ce ka ce bayan ka karanta a baya hurmat alaikum tatu waddamu sanan mutum ya kama alhudu da ya hada da jinin gaba ɗaya cinye Allah ya sauke na'am وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا Allah ta'ala ya ce wa idza qara'ata alquran a duk lokacin da ka karanta alƙur'ani mai girma ya kai wannan annabi mai daraja ja'alna bainaka mun sanya tsakaninka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah da kuma tsakanin waɗanda ba su imani da rana tashi alkiyama ba tsakaninka da su me muka sanya hijaban mun sanya wani wani abin nan ya za ku fasara shi da hausa kuma eh a shamaki da yake nan karkace hijabi kuma mun sanya shamaki masturan wanda yake sitirtacce wanda yake ba a ganinsa an sanya shamaki amma ba a ganin shamaki ɗin ɗaya kenan daga cikin fassarori guda biyu da malaman tafsiri suka yi ina fata mun fahimci wannan da kyau ai ga kan zaka shiga ɗakin ka ba akwai labule ba ba kana ganin shi ba yawwa to wanda Allah ta'ala ya sa tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana karanta Qur'ani da waɗanda ba su imani da ranar tashi alkiyama ba akwai shamaki amma ba a ganin shamaki ina fata mun fahimci wannan da kyau wata na sayyidina Abubakar kamar yadda Muhammad al-Amin ya kawo a tafsirin wannan ayar ya nakalto daga abin Abdurrahman Sayuti a cikin littafinsa Abdurul Mansur yake cewa da shi da sayyidina Abubakar suna zaune sai matar Abu Lahab bayan da aka saukar da tabbace da Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu ma kasab ta zo tana ta ashariya tana ta me tana ta me tana ta me ga Annabi sallallahu ga sai sayyidina Abubakar ta zo da munduwata tana ta ashariyarta ta zo wurin sai na abubakar ta ce ina abokin naka bayan kuma gashi ga manzo Allah ga sai na abubakar ta ce ina abokin naka ta gan shi kenan ko ba ta gan shi ba ba ta gan shi ba hijabin ita ta ga wani abu da aka sa ya sha magance shi wannan ba to ga akwai shamaki amma shamakin masturan boyayye ne rufaffe ne ba a gan shi ba sai zama mastur maf'ul ne ala babihi kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau abin nan abu abdullah muhammad bin ahmad a tirmi abin nan al-qurtubi al-imam al-qurtubi kenan yake cewa wata rana yana garin su na andalus yana birnin qurtuba sai ta kama su da sa'an sa ta kama su da miyagun gabanin lokacin su yake cewa sai aka ya fito haka ya gudu sai aka samu mahaya dawaki suka biyo shi su su biyu suka fito suna neman sa suka fito suna neman sa suka fito suna neman sa yana falali inda ba tudu ba wani abu da ya sha makanci shi ya kama karatu alkur'ani mai girma suka zo ta gaban shi suka wuce suka je suka gama galmudiya su suka dawo suna ce a ah, wannan fa shaidani ne wasu suke ciya da shi su ba san su ne shaidanin ba ya kama karatu alkur'ani mai girma suka zo ta gaban shi suka je suka dawo suka zo suka wuce ta gaban shi suka wuce ba wai gindin bishiya ko nuri ya je boye ba kun gano wannan da kyau ko Haga magana da maka faɗa din da su ta sayyidina Abubakar da manzon sallam yana ganin ta sai karanta Qur'ani yana karanta Qur'ani kawai shikenan shine shine abin nan kariyar shikenan bata ganshi ba domin Allah ta'ala ce ai wa idza qara'atal qur'ana idan ka karanta alqur'ani kana karanta to ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ina fata mun fahimci wannan da kyau to haga wannan gwargwadon imanin mutum da alqur'ani gwar yadda imamu al-qurtubi aga ga dama ba za a ce manzo shi dama manzo Allah ya sha kundum dunni sallallahu alaihi wasallama imamu al-qurtubi gwargwadon fahimta shi da ayar da natso shi da alqur'ani mai girma ya karanta kuma abin gashi nan kawai ta tafiya suka zo suka gama galmudi suka wuce galmudi su suka wuce ba su ganshi ba kwata kwata a lokacin sai fara karatun alqur'ani mai girma wai za qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa kuma kaga nan ba wata sura ce ko wata aya ce ko wannan aya za ka karanta ba a kawai karanta qur'ani tunda alqur'an aka ce abin da ke amsa sunan alqur'ani mai girma idan fatiha ka iya kawai kama karanta ta ina fata mun fahimci wannan da kyau idan kulhuwa ce da falaki da nasi kama karanta su ka dinga maimaita su ka dinga maimaita ka kana ta cikin karatun alqur'ani mai girma to da izinin Allah ba kai ba mu yagu kenan ɗaya kenan ko kuma fasara ta biyu zan karatu alquran jana bayan na bainal ladina yu'minu bil akhirati hijaban satiran sai zama nan maf'ul ne bi ma'ana fa'il satiran wanda yake mai katangewa amma magana farko malaman da yawa sun dun jaidi ta nan وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا الله تعالى وجعلنا كما من سنيا على قلوبهم أزكاة مما سنيا أكنة أكنة جمع إلينا كنان an ce kinan shine rufi mun sanya murafu kenan domin a kinna af'ila kenan af'ilatun af'ulun thumma fi'la thumma ta'falu jumu'u qilla af'ilatu mun sanya murafu a su da suka rufe zukata an yafqahuhu ba za su iya fahimta alqur'ani ne girma ba wa fi azanihim kuma mun sanya a kunnuwansu waqaran abu mai nau'in gaske aka san bacci abin nan yake toshewa kunne yake toshewa sai a ta tashi tashi tashi baka tashi ba fadarabna ala azanihim fil kafi sinina adada fadarabna ala azanihim saboda Allah ta'ala sai yake cewa wa fi azanihim qara kuma a zukatan su Allah ta'ala ya sanya abin nan abu mai nauyi rufe mai nauyi zuka zuciyar an rufe ta kunnan an sa abu mai nauyin gaske kaga kenan alherin ma bai samu kofar da zai shiga balle zuciya ta karba duk gaba daya to wannan an musu ne ibtida'an ko kuma a'a jaza'an ake musu kun gane iftida'an shin tun farko ne Allah ta'ala yi musu hakan ko kuma a'a sakamakon aikin da suka yi ne ya haifi musu da haka sakamakon aiki ne domin Allah ta'ala ce falan ma zahu kaga kenan su suka fara karkacewa sai Allah ya tura su falan ma zahu azaga Allah qulubahum fi qulubi maradun fazadahum Allah wai za zakarta rabbaka fil qur'an kuma idan ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani ka faɗa ubangiji a cikin qur'ani wahadahu shi kadai ka ce la ilaha illallah ba shine ba wai za zakarta rabbaka fil qur'ani wahadahu ka ambaci Allah shi shi ka ga sun juya da baya a guje nufuran suna guduwa wai don me zaka ce a gani ko idan aka ce da su la ilaha illallah yastakbirun sai ga suna girman kai sun fi so dai a yi kwado a taro wannan a ce wannan ma yana da kaza wannan yana da ta cewa wannan yana da ta cewa wannan yana da kaza wannan yana da kaza sai a tattara amma da zaran ka ce a bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai a dai a kadai ta biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai sai a ce to da wannan ba namu bane amma mutum zai ɗebi sufofi na rububiyya ko na uluhiyya ya ba wani daga cikin mutane sai ya ga kenan sun tafi Allah ta'ala ya sauwake ga dole mutum ya tashi tsaye wa idza zakarta rabbaka idan ka ambaci ubangijinka fil qur'ani a qur'ani wahdahu shi shi kadai baka sanya mai abokin tarayya ba wallau ala adbarihim nufura haka dabi'a su take Allah ya sauke nahnu a'lamu nahnu a'lamu bima yastami'una bihi إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الله تعالى يقول نحن أعلم بما يستمعون به موني مفيا سن نحن أعلم mu ne mafi sani akan kowa kenan akan kai karan kanka yake annabi mai girma mun fi ka sanin bima na bihi da irin abin da suke sauraro suke izgile da shi su saurara su izgile da shi iz na ilaika lokacin da suke sauraron ka din suna sauraro domin su izgile da abin da za su faɗa suke sauraron karatun kai kai wannan annabi mai girma wa izhum najwa hakan nan ma da lokacin da suke ganawa tsakaninsu su dan gaga suna ta gaggana a wata gana ta mutum biyu a wata ta mutum uku da ana ta kulle kullen ya za a yi da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama <clears throat> ya kulu zalimuna lokacin da azzalimai suke cewa me suke cewa in ana gagganawa fa in ana tattaunawar abin da ake tattaunawar Allah ta'ala ya dauko mana ya gutsuro mana yake cewa suna cewa ya kulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura lokacin da azzalumai daga cikin suke cewa in tattabi'una ai ba wanda kuke bi illa rajulan face mutum ne mashuhur wanda aka mai sihiri a gani haka suke fada kasan suratul isra sura ce makiya to ana an duk kullakullan da aka yi wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da duk wani taro da za a yi da duk wani mitin da za a yi na mutum biyu ko na mutum uku duk shine Allah ta'ala yake fayyace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi gaba daya yace na'anu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastami'una ilayka wa na najwa lokacin da suke sauraron ka mun san mai sauraro dan ya je karu mun san mai sauraro dan ya canza ma'anar dan ya je izgili wa izhum najwa da ma lokacin da suke tattaunawa suke ganawa iz yaqulu zalimuna lokacin da azzaliman suke suke cewa in tattabi'una ai ba wanda kuke bi illa rajulan face mutum ne mashuran wanda ake misiri wai nan fa duk su dabari ne na kada a bar wasu su gani. wasu a ci ai sihiri aka yi mishi da sun ce shine mai sihirin kun gane ko to yanzu kuma suka zo ka ci a'a mashura sihiri ake musu kar kuma ta mun magana a farkon suratul hijri walau fatana alaihim baba mina sama inda za mu buɗe musu kofa daga sama fa ya fihi yarjun su wuni suna ta hawa su je su dawo su je su dawo laqalu inna ma sukirat absaruna da sun ce kai a idanuwan mu ake yi an sa mana alabu kunne mun suke raɗa bisaruna an wa idanuwan mu maye bal nahnu qawmun suka ce a mu mutane da ake masa kawai to wannan duk hanyoyi ne da ake bi dan kada hana mutane su fahimta kuma alqur'ani da zaran sun fahimta sun saurara haka ba su suke cewa qallazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an sai kafin suke cewa da yan uwansu kar ku saurari wannan qur'ani din wala fihi ku gudu haka mutum zai saurara yana saurara yana saurara bai san lokacin da zai shige shi ba alqur'ani mai girma kenan lokacin da wani babban cikin sa je wani manzon sallam yana so ya tattauna da shi ana sallam ya karanta mai sunan suratu fusilat shi dai shi aka zabo ana ganin shi babu wani wanda zai iya ya iya magana ya san fasaha ya san waye ya san waye to shi ba za a ruɗe shi da da zance ba sai aka tura shi ya je tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu yana zuwa sai ya karanta mai farkon suratul fusilat ya dinga karanta mishi fa in dinga kar hayya kai fa in aradu fa qul anzartukum sa'iqata mithla sa'iqati adi sai ce tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya kaga sai ya koma ya je ya bada jawabi ga mutane shi ce kai ya ji magana da bai taba jinta ba ya ji kaza ya ji kaza ya ji kaza sai suka ce ina shi ma ya bi hala an bashi wani abu ne hala kaza ne hala kaza ne hala kaza ne to shi kuma dan ya rike wannan mukamin da yake da shi na babba ne a cikin sa sai ce sai dai kuma qaulu bashar ai magana ce ta mutum in huwa illa qaulu bashar na sai ya kama waɗannan maganganun Allah ta'ala kuma yace sa usli saqar umadara kuma saqar la la tadhar Allah ta'ala ya sauke nam unzur انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله يتشي انظر كالتي كيف ضربوا لك الامثال لو يد سكا دنجا بغا مكا ودان سو مسالي دبا انا باك مسالي انا باك بياني سو كوما سنا مسنا سو مسالي دبا كون غانو wannan da ke ko dan wani misali ne sun ce illa rajulan mashura mutune da ake mai sihiri misalai ga suna a cikin alkur'ani amma sai mutum ya aji ya aji karanta wata alkur'ani ya ɗebo su misalai daban kuma ana ta ba da misalan gaba yana warware baya gaba yana warware baya Allah ta'ala ya sauke fadallu suka ɓace fala yastati'una sabila ba sa iya taɓa gane shirya Allah ya sauke na'am أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قل كونوا حجارة أو حديدا الله تعالى يتي وقالوا كما سكتي أئذا كنا عظاما ينزي إذا مكا زما قصوصوا ورفاتا مكا زما كما تربايا nam Allah ta'ala yake cewa wa qalu suka ce za ku na izaman idan muka zama izam ƙasusuwa ma'ana kenan mutum ya mutu ya zama ƙashi. wa rufatan an zama tirɓaya ƙashin ma ya riddigi a inna lamab'uthuna yanzu mu dinnan waɗanda za a tayin ne khalqan halitta jadidan sabuwa kai ina ai su sai da wannan ba daman isa biyu ba su yadda da ita ba bi bi'isatun rasul turo manzanni ba su yadda da wannan ba wai an turo manzanni ha kuma zaka a basharun ya hatu dunana yanzu mutane na su shirya da mu su suna ganin in ma za a turo a turo mala'iku kuma Allah ta'ala ya bayar da amsa a cikin wannan lokacin fil ardu mala'ikatu yamshuna fil ardu mutma'inina lanzalna ilayhim min as-sama'i malaka rasula Allah ya sauke to yanzu in kare na biyu shine inkarin wai in an mutu za a tashi mautun sun mahashirun mautun hayatu mautun ma namace da ya faɗi shi ce mutuwa sai kaza sai kaza kai hadithu khurafati ya umma ya ce wannan hadisi labarin ta tsune gizace ta ta khurafa wai yanzu za a mutu a tashi bayan an zama kaza an zama kaza sai ce hadithu khurafa shi kuma khurafa mun sha ba da labarin shi jifa jifa haka khurafa wani mutum ne a zamanin jahiliya mutu aljanu suka ɗauke shi da suka ɗauke shi suka kai su duniya aljanu abinda ba yake cewa suka buɗe mai ido ya zauna a duniyar su bayan wani lokaci sai suka dawo da shi duniyar mutane sai yake ba mutane ba irin abubuwan da ya gani a can na ban to da zaran ka ba da wani labari na ban al'ajabi ce labarin ka irin labarin khurafa ne to haka suka ce yanzu za a rayu a mutu a tashi wani hadisi khurafa ne sun yi jaya sosai da sosai ba su yadda da za a mutu za a tashi ba kwata-kwata wannan abin ya girgiza kwakwalansu har wani ya ɗebo da diddigaggiyar dabba dabba ta mutu ta zagonye ya ɗebo ta ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam idan an mutu ne idan mun zama haka za ta yi da mu Allah ta'ala ce wa darbala na masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim qul yuhyi allazi anshaha kuma misali na an mutu an dawo ya sha maimaituwa mun karanta a cikin suratul baqara mun karanta wurare biyar zuwa shida da suka tabbatar da an mutu an dawo akwai wanda in mutu shekara ɗari akwai wanda yake ba faɗi adadin mutuwarsu ba mun gari mun karanta na farko farkon kissa ɗin na abin nan da Allah ta'ala yake cewa da Allah ta'ala yake cewa abin nan yake faƙullar a bai ta kafin wannan da yake cewa wani kulta abin nan fa aka zata kuma sa'iƙatu wa an tuntan zuron kuma ba asana ku min ba'adi mautikum kuma ba asana ku min ba'adi mautikum la'alla kuma tashkuruna haka na farko kenan Allah ta'ala ce fa aka zata kuma sa'iƙa sai mutuwa ta kama ku sai ce kuma ba asana ku min ba'adi mautikum sannan ga qatilu bani isra'ila din na biyu kenan fa qul nadribuhu bi ba'dihha kazalika yuhillahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum taqiluna sai wuri na uku alamta alamtar ila alladhina kharaju min diyarihim wa ulufun hadar al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum wuri na kenan wuri na uku kenan wuri na hudu aw kallazi marra ala qaryatin وهي خاوية على أروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه مئة عام ثم بعثه شكرا دليل سنة الله تعالى يتهدشي قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتصنع بيتنزع بعض yana nan yadda yake ta'amika wa sharabika abincinka da abin shanka bai canza ba wannan firij ake da shi da za a ajiye abu shekara 100 bai canza ba ko da ko ba a Najeriya bane na ake dauke wuta Hmm? wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur haddi yake bayanin su ina Allah ta'ala yake cewa wa qalu suka ce masu inkarin tashi kenan bayan an mutu a idza kunna ifaman yanzu shin idan muka zama kasusuwa wa rufatan muka zama turbaya a inna lamab'ufun yanzu mu waɗanda za a tasa ne halkan sabuwar halitta jadida wata halitta jadidan sabuwa sai Allah ya ce qul ya kai wannan annabi mai dubin daraja ka ce kuno hijaratan ku zama duwatsu au hadidan ko karfi ba su ne suka fi komai tauri ba sabanin mutum ya zama kasa a tayar da shi ko ya zama su zama dutse su ga za a dawo da su kul ka ce da su kuno hijaratan ku zama duwatsu au hadidan ko karfi au khalqan أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا الله تعالى يتي أو خلقا كما وتعالى تدبن مما يكبر في صدوركم abin da ke da girma a zukatanku ku zaɓo ta halitta wacce take da girma a tunaninku ku zama ita zaɓi na nawa kenan na uku na farko su zama dutse ko su zama ƙarfe ko su zama wata halitta dan kada su ce an daga musu waɗannan ɗin su ce to aida da an ce mu zama kaza ai da da sun zama sai aka ba su zabi na uku aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata halitta wacce kuke ganin girmata na in kun zama ita ba za ku dawo ba isa malaman tafsiri suka ce wannan kuma ita ce mutuwa ku zama mutuwa za a dawo da ku ai ta ma mutuwa za ta mutu idan waɗannan fasai ƙuluna tambayar da za su yi za su ce ne man yu'iduna wa zai dawo da mu yadda muke ko ba za su tambayar ba an ce mu zama dutse to in mun zama wa zai dawo da mu mutane ko mu zama dutse wa zai dawo da mu ko mu zama shi tambaye fasai ƙuluna man yu'iduna ce wa zai dawo da mu ƙulin lazi fatara kuma awwal mara ka ce wanda ya ƙagi halitta ku tun karan farko subhanahu wa ta'ala kenan fasayin khiduna ilayka ru'usahum da sannu ku za ga suna kada kawunan su suna kada kai suna mamaki kenan a ce wannan ya rika a billah istihza'an haka za su fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yaquluna sai ga suna camataku to yaushe abin zai faru kuma hai subhanallahi alazim qul ya ke wannan annabi mai daraja ka ce a sa an ya kuna ƙariba muna fatan ya kasance nan kurkusa to dubu wannan aya yadda suna faɗa ana ba su amsa suna faɗa ana ba su amsa filla filla dake dake ai mai abin faɗa baya faɗa na'am يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتموا إلا قليلا الله يتي يوم يدعوكم رانا دعوبنجي زي كرايكو فتستجيبون سيكو أمس كرا بحمده كنا مع سبودي مسا كنا سبحان الله كنا وتظنون كنا تكردادو كنا زتن illa bithum ai ba ku zauna a kabari ba ko ba ku zauna a duniya ba illa qalila sai yan kaɗan mutum yayi shekaru a duniya duk ba abin da bai ci ai shi kifta da bismillah ya zaman duniya zai yi bayani Allah ya sauke na'am وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا كسان زوم زونا زوم سابا كما كرنتوا القرآن من جرمات مسلمين ta تفيتت karantarwa. Allah ta'ala yake cewa ƙul ka ce li'ibadi ka ce ma bayina a ga wannan idafatu ta shirif kenan ai kowa bawan Allah ne amma sai ce ka ce ma bayina كما يدعى الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما kaga wannan yana nuna da aka ce ibadur rahman bayan bayan mai rahama wannan ya keɓance su kenan kamar yadda muke faɗa wannan idafa ce dan nuna girman su da matsayin su wa qul li ibadi ka ce ma bayina ya qulu allati hi ahsan idan magana ta hada su da wasu su faɗi allati hi ahsan magana da tafi kowace kyau aga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut hadithu ma wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan su faɗi magana wacce take ita ce mafi kyau to ga duk mutumin da ya faɗi magana mai kyau ba za a taɓa cewa yau kare shi ta ƙare ba eh amma duk mutumin da aka ce yawwa na kare shi ta ƙare to da mun gulmace gulmace ƙare yake faɗa kenan shi yana cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi ya ƙulin latihi ahsan ya faɗi magana wacce take ya faɗi magana mafi kyau duk fushi duk muzanta ma da ake duk magana da ake maka ka faɗi magana da take mafi kyau idfa billati hi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyun hamim inna shaytana yanzaghu bainahum ka sani fa lalle shaydan yana ɓata tsakanin mutane hisa aka ce ka faɗi magana mafi kyau kada ka zo kana cewa don Allah ya haƙuri ai ɗazun nan kana cikin ɓacin rai ne kana cikin kaza sai ga kai ɗazun da ake ba haƙuri ka ki haƙuri yanzu kuma kai kake zuwa kake ba da haƙuri inna shaytana yanzuqu bainahum shaytan yana kokarin bata tsakanin mutane ne to duk da haka duk yadda sa'in sa ta hada ka da mutane ka faɗi magana da take ita ce mafi kyau inna shaitan lalle shaitan kana ya kasance lil insan ga mutum aduwan maki ne mubinar mai bayyana da kiyayyar a fili karar yake bayyana da kiyayyarsa nan ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما arsalnaka alaihim wakila Allah ya ce rabbukum ubangijinku a'lamu bikum shine mafi sanin abin da kowa kulle a zuciya shine mafi sanin ƙudurce shine mafi sanin halayen shine mafi sanin duk wani al'amura naku kaga an faɗi an ce mutum ya faɗi magana mai kyau shin ya faɗi maganar da ya furzar da ita ka san magana zarar bunu ce in ta fito ba ta koma da ya furzar da ita ya zo yana ta mata kwaskwarima shin wannan kwaskwarimar haka ne ba haka ba ne zai yi bayanin abin da yake nufi ba haka ba ne Allah ta'ala ce kuma ubangijin ku a alamu shi ne mafi sani da gare ku in ya sha in ya ga dama rahamku sai ya jikan ku ya Allah ka jikan mu au in ya sha ko in ya ga dama yu'azzibukum sai ya ɗanɗana muku azaba don ba wanda zai ce da shi dan me wama ma arsalnaka alaihim wakila ba mu aiko ka ka zama wakili a gare su ba mai bin kwakwafa in al'amuran su ba a'a ba mu aiko ka wannan ba abin naka wa ma alaika ilal balagh isawwa ita ce taka na'am وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبي على بعض وآتينا داود زبورا الله تعالى يتي وربك كما أبنججنك أعلم بمن في السماوات والأرض شيني ما في سنن da dukkanin دكي سمي ke samai bakwai شيني ƙasai bakwai shine mafi sanin abin wala gada faddon na ba'adon na hakika min fifita sashin annabawa ala akan sashi annabawa sashinsu ya daro wani sashi daraja sun yi tarayya a me a daraja sun yi tarayya a annabta sun yi tarayya a manzanci amma sashinsu ya ɗara sashi kun gane wannan da kyau ko to amma kuma wanda su ba bai kai su ba kun shiru wanda ba annabi ba bai kai ɗaya daga cikin annabi ba amma su a tsakaninsu wani ya fi wani wanda ba manzo ba to bai kai shi ba amma su a matsayin a cikin manzannin wani ya fi wani tilkar rusul la ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda ya magana da Allah madaukakin sarki amma daga cikin annabako sai dai Allah ta'ala ya turo mai da mala'ika jibrilu amma daga cikin su kuma akwai wanda yi magana da Allah ta'ala kai tsaye ba tare da mala'ika jibril ba kamar wa annabi Musa alaihi salatu wasallam kamar wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kani duk waɗannan sun yi magana da Allah madaukakin sarki kai tsaye Zaci minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ta'ala yi magana da shi to kenan kaga annabawa a tsakanin su wani yafi wani daraja manzanni wanda yake annabawa ne manzanni su ne daraja ajin farko sai daraja mafi mai biye da su shine wanda yake annabawa ne ba manzanni ba kun gane ko shi annabi ne ba manzo ba mana an aiko shi ne ya dora kan shari'ar annabin da ya gabace shi ba a bayi sabuwar shari'a ba wanda yake shigo manzo an bashi sabuwar littafi da sabuwar shari'a kun gano wannan da kyau ko to su manzannin a cikin su wasu sun fi a kaga a cikin su ne ake da ul azmi minan rusul kun gano wannan da ke ko sannan kuma aka zo ga annabawa wannan kenan to sannan kuma sai a zo ajin da wanda yake ba annabawa ba ajin siddiƙai da shuhada wa salihin da sauransu ina fata mun gano wannan da kyau to ga a siddiƙai wani ya ɗara wani a shuhada wani ya ɗara wani salihai wani ya ɗara wani haka cikin mutane gaba ɗaya wani ya ɗara wani walƙar faddalla ba'd annabiyina ala ba'd wa atayna dawud zabura mun bai ma annabi dawud zabur littafi wanda yake mai suna zabura wata ake cewa ta dole mai kula ke ko amma wannan zabura din da sauran littafan da Allah ta'ala ya bada dan kaga a farko ai mun yi magana annabi Musa alaihi salatu wassalam wa yana musa kitab mun bai annabi musa alaihi salatu wasallam littafi a taura ne yanzu kuma an kawo zabura duk ka fahimci dai qur'ani ya riga ya share su baki daya amma a ce ga zaure ga majalisi ana karantar da zabura to ya ga maka wannan zabura ita ce ta annabi dawud alaihi salatu wasallam wanda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya ce mana an canza littafin afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa ma ya'lamuna yuharrifunahu suna canza littafin tun kafin bayyana manzan sallama aka ba su shaida sun canza littafin eh to daga kuma bayyana daga hijira zuwa yau shekara nawa 1400 da 20 da 22 na hijira na ce kun gane wannan ko to za ka ga abin da da hijira ce ko da isra'i da hijira ko da 32 da talatin da biyu da hijira ma kenan to haga balle a ce da rasuwa haga canja jan ya yawa sosai da sosai amma sai ga mutum ya ɗauko zabura yana karantawa to yana karanta me Allah ta'ala ce fa zakir bil qur'ani kai wa mutane wa'azi da alqur'ani man yakhafu wa'id wajahiduhum bihi jihadin kabira qur'ani kenan amma shi qur'ani duk yana gazgata waɗancan littafan ne amma aiki da shi da qur'ani aka ce ka yi aiki da shi na'am قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الله تعالى يقول قل يا كوان النبي مدرجة كتي ادعوا الذين زعمتم من دون الله ku kirawo duk waɗanda kuke riyawa kuke bautawa koma bayan Allah maɗaukin sarki wanda kuke ganin za su cece ku za su amfana da ku za su yi muku wani abu wanda ba Allah ta'ala ba ku kiraye su fala yamliku na kashfa durri ku sani abu na farko ba sa taba mallaka ba za su taba mallakar kashfa durri warkarwa ba yaye cuta ba wannan cutar ta talauci ce wannan cutar ta kamajika ce wannan cutar ta kwalara ce wannan cutar ta apollo ce wannan cutar ta mece ce ba za su taɓa yayewa ba duk waɗannan da ake bautawa ɗin amma sai wani ya manna hoto wani shehi a baya wai motar da aka sa wannan shehi ɗin wai ko ba ta hatsari ba ta gobara ba ta waye ba ta waye gida a ce a kawo katon wani a sa a ciki a sa a waje wai da sunan baya kaza baya kaza baya kaza malam ka ga jahiliya tana neman ta kama mutane karfi da yaji malam al'amuran bi halatta ba tabce ki za ga mutum ya sa a gidan shi ko a cikin mota ko a ina ne amma shi ta bayan mota wai wannan mota ba ta hatsari fala ko na kashfa durri ankum ba sa mallakar yaye muku cuta wala tahwila ba sa mallakar canza ta in ta hau kan zaidu ranar da imusu musu biyayya su ɗauke ta daga kan su mai da ta kan amuru ko suna wannan ba su da wannan mallakar a ce wai yanzu za su canza ta yau inda suna da wani da tuni su gama da ahlus sunna ba kun shiru inda da wannan akwai wannan kulkulun kubaran da za su yi da tuni su gama da su ba amma me ya faru ba abin da ya faru malam ba a mallaka komai na da ba su mallaki komai ba haka karma na yanzu ba abin da za su mallaka kai dai tsantsanta tauhidin ka kyautata biyayya ga Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai same ka zikiri tabbatacce tsabtatacce daga makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zaka rike ulaika ladina ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila yabtaguna ila rabbihimul wasila أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا الله تعالى أولئك الذين يدعون waɗannan fa su ne waɗanda suke kira yabtaghuna ila rabbihimul wasilata suna kiran wasu ne da zimmar su kusantar da su zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki suna kiran su ne dan su zame musu wasila tsani amma kuma ta ba mun yi magana kan wasila sosai a suratul maida dai faɗin Allah ta'ala ya allazina kwallaha taqullaha wabtagu ilayhi wasilata waɗannan ulaiikal lazina waɗannan ba su ne waɗanda yake yad'una suna kiran wasu suna bauta ma wasu saboda me yabta abin da yasa suke kiran wasu suke bauta ma wasu sun kama kafa da wasu ne shine yabta yabtaghuna suna son ila rabbihim zuwa ga ubangijin su alwasilata su wasun su zame musu tsani ina fata mana fahimci wannan ko wasun nan za su iya zama mutane wasun nan za su iya zama mala'iku waɗannan za su iya zama aljanu sun kama kafa da mala'iku ko dan dai mala'iku la ya sunan Allah ma amarhum wa mai ma yumaruna saboda ka tunda tsarkaka ne su waɗannan su suka san Allah shi yasa sa su dinga bauta ma mala'iku su mala'ikun kuma su tsare su huce musu gaba a wurin Allah maɗaukin sarki saboda haka sai ga an yi hatimi na an sa jibrilu na an sa mika'ilu na sama an sa abubakar ƙasa an sa umar tsaki an sa muhammadu rasulullah kun fahimci wannan da ke ko kaga walaikal ladina kaga duk waɗannan da aka an yi tawassuli da su kenan yaftahuna ulaika allazina yad'una yaftahuna ila rabbihim alwasila ko kuma aljanu kamar yadda yake cewa yana zuwa daga cikin akwai kabila daga cikin kabilan laraba ko za'a suna bauta ma wasu daga cikin aljanu sai aljanin suka musulunta ba su mahin su musulunta ba kenan a shi kenan sai suke kama kafa da aljanin su aljanin su isar da su can sai Allah ta'ala ya ce ayyuhum aqrabu to yanzu tsakaninsu da wanda ake bautawa shine wa ko dai a cikin mala'iku kamar yadda muka faɗa ko cikin annabawa akwai wanda suke bauta ma annabi isa alaihi salatu wassalam dan ya cece su akwai wanda suke bauta ma uzairu akwai wanda suke bauta ma kaza akwai wanda suke bauta ma kaza cikin annabawa balle kuma ya zama ne cikin wanda ba annabawa ba wani kowa ya kama shehinsa cewar wanda ba da shehi shedan shine shehinsa ka dole mutum ya je kama shehi babu wani abu da zai yi sai ya tambaye shi shi zai dinga kula da tasarrufinsa a uzbillahi mina shaitan rajim kaga ya aje wani gunki kenan a gida to su waɗannan da ake bautawa suna jin tsoron Allah su fa waɗanda ake bautawa da zimmar su kai ga masu bauta musu zuwa gawa Allah maɗaukin sarki to su karan kansu suna tsoron Allah su karan kansu suna tsoron azaba shi su karan kansu suna neman rahamarsa to da su da ake bautawa kuma duk da hakan su da sun barranta da bautar ba su yadda da ita ba annabi isa alaihi salatu wasallam ya faɗa mala'iku sun faɗa yawma yashurum jami'an thumma yaqul malaikatu haula iyyakum qalu subhanaka anta waliyuna min bal al bi mu'minun duk sun barranta da wannan shine Allah ta'ala yake cewa ayyuhum aqrabu to yanzu wane ne mafi cancantan su ya zama rahama ya nemi gafara ya nemi ya nemi abin nan ya nemi kusanci ga Allah madaukakin sarki tunda su da ake bautawa su karan kansu sun barranta suna neman kusanci da Allah madaukakin sarki ga waɗannan da aka bari a tasha da su suka kama kafar waɗannan da zama wurin su ise su a gaba su waɗanda ake bautawa masu mata kansu suke yi fa sai Allah ta'ala yake cewa wala ayyuhum aqrabu to wanne ne mafi kusa wa yarjuna rahmata wanne ne fi kaunar rahama su da suke su aka bari su ya kamata su yi wannan dan su ma da ake gani tsarkaka ne kowa neman yarda Allah madaukin sarki yake kowa nema yake annabawa suna wannan mala'iku suna wannan kowanne yana neman abin mala'iku wannan laila wannan har la yafturun ba sa gajiyawa tasbih suke dare da rana to kenan kaga tunda har waɗanda waɗannan da suke da tsarki suna bauta ma Allah ta'ala to ina ga wanda ba shi da tsarki a cikin su su su biyun ayyuhum aqrabu wa yafi cancantar ya nemi kusanci da Allah wa yarjuna rahmatahu wa ne ne yafi kaunar yafi cancantar ya kauni rahama Allah ta'ala wa yakhafuna azaba su wa kuma za su ji tsoron azabar Allah in azaba rabbika lalle azabar ubangijinka kana mahfura lalle azaban nan ta zama wacce za a ji tsoron ta ne azabar ubangiji ta zama azaba wajen za a ji tsoronta tsoraka lalle ilalla wannan aya tana nuna mana cewar duk salihancin mutum da kake ganin salihancinsa da salihancin ne ya sa kake bin shi da ranar alkiyama i maka wani abu to ka sani wannan ka kama ta shaddaji don shi karan kanshi mata kanshi yake yi shi ma neman kusanci yake ga Allah maɗaukin sarki abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka dora maka Allah ta'ala ce wa in tuti'uhu tahtadu muddin kun bi shi kun shiru ba wai za ku shiru ba inda kun bi shi kun shiru kawai an ba bi shi ba ba shiru ba to kuma shi kaɗai ne a nan Allah ta'ala yi wannan balle a ce ga wani sai ka bi hanya ta kaza sai ka bi hanya ta kaza ka ɗibi tsawon kilomita Allah ta'ala ya sauki na'am وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا الله تعالى وإن من قرية باب وتا القرية باب وتمرايا وتتكي الظالمه haka malaman tafsiri suke karanta domin ƙaryacin tana buƙatar sifa shin kowanne gari ko kuma sai garin ya zama azalimi umar hmm? kana rabuka yuni kalkura bi zulmin wa ahaluha musulhun sai in suna gyara ba za a halakar da su ba kenan sai in ba sa gyara in ba sa barna in ba gyara na in suna barna kenan wa in min qaryatin babu wani birni da yake azzalumin birni illa na mu muhlikuha ba ce ne wanda muke halakar da garin qabala yawmil qiyamati kafin rana alkiyama ina birnin sufu ko sudum birnin annabi lutu alayhi salatu Ja'an ja'alna aliha safilaha aw mu'azzibuha ko kuma mu ɗanɗana mata azaba azaban shadida azaba mai raɗaɗin gaske ka kaga wannan gari ne wanda ya yi riga ya butulce ma Allah madaukin sarki Allah ta'ala yana faɗa cikin suratul talaq ko labarin wani gari ya bayar wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha atat an amri rabbiha ta ketar al'amarin umarnin ubangijinta kana zalika fil kitabi mastura wannan ya kasance a littafi Allahul mahfuz abu ne rubutacce cewa ubangiji Allah madaukin sarki yana halakar da su na'am وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الله تعالى يقول وما منعنا با أبن ديهنا مو أن نرسل بالآيات da mu turo da ayoyin da kafaran maka suka nema illa an kazzaba bihal awwalun face sai mutanen farko da suka karyata da mutanen farko suka karyata me faru halakar da su akai dama Allah ta'ala ya ce wa min qaryatin illa nahnu mulikuha qabla yawmil qiyamati am mu'azzibuha azaban shadida to dama haka sunna Allah ta gada idan mutane suka nemi aya suka nemi ai musu kaza ai musu kaza ai musu kaza aka musu suka butulce sai Allah ta'ala ya halakar da su kuma halakarwa ta ƙungus ta baki ɗaya kuma ubangiji Allah maɗaukin sarki ba zai halakar da al'umman manzan Allah su salama irin waccan halakarwa ba ina fata mun fahimci wannan da kyau shine Allah ta'ala ke cewa wa man ai kullun cewa suke a kawo masa kaza kullun suke cewa a suru masu mala'iku kullun cewa suke a nuno a kawo masa kaya a yi musu kaza walau ana nan zalla ilimul mala'ikata wa kallamuhumul mauta wa asharna ilim kulli shay'in qibalan ko qubalan ma kanu yu'minu illa an yasha Allah wa ma manana an nursila bil ayati illa sai dai kawai an kazzaba bil awwalun na farko sun kareta da sai kareta kuma aka azabtar da su misali wa atayna samudan naqa mun bai ma samudawa taguwa wace ake kiranta naqatu salihu naqatu salihu na nan na zuwa mubsiratan ta zama a matsayin mu'jiza ka gane ko mu'jiza ce ubangiji Allah ta'ala ya turo naqatu salihu fazalamu biha sai suka kafirce ta sanadiyar wannan maimakon su shiriyu sai suka kafirce domin an musu wa'azi kada su taba ta hadi yana qatul lahi lakum aya fa zuruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum adhabun alim kar ku taba ta kar ku mata komai fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar fa'aqarun naqata suka soke taguwar wa atau an amri rabbihim suka ketare al'amarin ubangijinsu wa qalu ya salihu tuna bi ma ta'iduna in kunta minal mursalin suka ce ya salihu kawo mana abin da kai mana alƙawarin shi inda gaske ne kana cikin manzanni a billah a cikin suratul hudu Allah ta'ala ya ce tamattu fi darikum thalathata ayyam ku zauna a gida kwana uku zalika wa'dun ghairu makfur alƙawari ne wanda ba zai yi a kare shi ba Allah ya wa ma nursilu bil ayat ba komai yasa muke turo da ayoyi ba illa ta khawifa sai tsoratarwa kana gani fa wani dutse ne fa a garin gombe fa ya fara kecewa zai amma wuta fa dutse fa zai amma wuta kasan ayoyi ne fa ake magana akai fa Allah ta ya sauwake tsoratarwa ake a tsoratar da mutane a tsoratar da mutane a tsoratar da su amma sai a ce ai ɗabi'a ce a'a ai wannan yanayi ne ai damuna ce ai wannan bazara ce ai waye ai waye ai waye ana sa mutane al'amura don su ji tsoro su kuma suna karkatar da abu sai ai karshe وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا بارك الله فيك Allah ta'ala ya ce wa ifqulna laka tana lokacin da muka ce da kai yake wannan annabi mai dubin daraja inna rabbaka hata bin nas lalle fa ubangijinka ya kewaye mutane baki ɗayan su damƙa guda ne a hannunsa to ina ina mutum zai gudu ina mutum zai ji inna rabbaka hata bin nas ya kewaye mutane baki ɗayan su ilmin shi yana tare da su ikon shi yana tare da su ba inda mutum zai je an kewaye su duka wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka ba mu sanya wannan ganin da muka nuna maka ba illa fitnatan linnas sai dai dan ya zama fitina ga mutane jarrabawa gare su wannan gani shine abubuwan da ya gani a daren Isra'i da Mi'raji irin abubuwan da ya gani na farko dai daga Makka zuwa Madina doguwar tafiya ce da ake ta a cikin kwanaki shi kuma yanke ta a wani yanke na dare na biyu ya tafi sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har sama ta bakwai dubu faɗin da ke kaurin da ke tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu aka wuce kauri na kowace sama na rubin kowace aka wuce a nan ya je ya ga abubuwa daban-daban laƙadar amin ayatin rabbi kubra tabbas ya gani daga cikin ayon ubangijinsa ya ga alkubar manya-manyan ya gani ya ga manya-manya daga cikin ayoyin ubangijinsa to da izo yake ba su labari na abubuwan da ya gani suka ce ina ina ai ba zai yiwu ba tafiyar da suka saba yi daga maka zuwa madina a kwanaki yanzu ya ce shi eh zuwa sham barakallahu daga makka zuwa sham suke yi a kwanaki ya zo ya ce wai shi yanzu a wani yanki na dare ne har ya ji har ya dawo don ya yi sallar lisha a makka ya sallar asuba a maka mana lokacin isha yana maka lokacin asuba yana maka har ya je dawo suka ce ina kuma ya ga kaza ya ga kaza ya ga suka ce ina ba su yadda ba isa Allah ta'ala ce ma ja'alna ru'yal lati arainaka ma mu sanya waɗannan abubuwan na gani da muka nuna maka so ba illa ta linnas sai dan ya zama jarrabawa ga mutane wa shajaratul mal'unata fil qur'an hakan nan ba mu sanya bishiya wacce take tsinanniyar bishiya ba la'antacciyar bishiya ba wacce take a ƙur'ani ita ma ba sanya ta ba illa fitatan linnas kenan sai dai zama jaraba gaba ga mutane wai wacce ce shajara wacce shajara ce wannan eh ta zaƙum ita ce zaƙum ina inna shajaratun takhruju fi asulil jahim kaga ina jaraba take shajarat bishiya ce da take hudowa daga tushen wutar jahannama suka ce ina ba za su yadda da wannan ba ai a fako kasan fako ai ai a fako bishiya ba ta huduwa kun gane wannan ko ko a dauri a inda babu ruwa babu danshi kwata-kwata bishiya ba ta huduwa a wurin wani abu baya huduwa to ina ga a ce wai a tsakiyar jahannama a nan ne kuma wata bishiya ta taso daga suka ce ina ba sai ba shi fa addinin nan lam yuda ala qul rijal wa ara'ihim naga ka sallama ne to haka irin wannan maguzancin shi ke bin wasu a jiki suka dora shi akan tunaninsu abin da ya daidai da tunani su yadda da shi wanda bai daidai da tunani ba su watsi da shi kamar yadda maguzan larabawa suka yi suka ce san ba su yadda ba ai asali wuta ba ita ke cinye kaza take cinye kaza take cinye abubuwa ba to amma ya za a ce musu ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza kuma sannan daga cikin halittun Allah dauke sarki da kenan akwai halittun da yake ba sa shiga in wuta ta taba su ba sa musu wani abu a cikin dabbobi kamar dila ne ko wata akwai dabba da bata kai dila ba fatar ta da wani abu baya wuta ba ta cin shi a gani Allah ta ya sauke so duk waɗannan jarrabawa ne kullum al'amura na addini ba a ɗora mutum akan tunaninsa ba duk mutumin da ya sanya mun karanta sharu suna tare da ku kun ga yana imam al-barbahari ya tattaki wannan magana coro abin da ya yi daidai da kwakwalwar mutum ya karba wanda bai yi daidai da shi ba ya ajiye gefe guda to kaga yanzu mutum ya zama tintirin ba ma guji kenan ba shi da bambanci da waɗannan saboda su suna ganin kwakwalwar su ba ta ɗauka ba domin daga maka zuwa sham kwanaki ake yi sannan shi ya ce ya je ya dawo sannan kuma ba wai ya ji shaf ne ya dawo ba a'a wai daga nan ne ma ya yi tafiya har ya ji can a can ɗin ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ya ce ina wani hawifuhum muna tsoratar da su fama ziduhum amma tsoratar da su ɗin da muke ba abin da yake ƙara musu illa yanan face kekashe kasa wuce gona da iri kabiran mai girman gaske fanɗarewa fanɗarewa mai girman gaske yake kara musu Allah ta'ala ya sauwake الله تعالى سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank <laughs> you.